duniya ta kaɗu saboda sace ɗalibai mata sama da ɗari biyu daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok. Me yasa ba su shirya jami'an tsaro da za su kasance su tsare wa'annan makarantu? Muna tafiya muna shi aka yi mana ruwa ruwa jeji nan ba a gari. Abin da ya same mu nan ya shafi duk mutumin kasar nan. Lamarin da ya jawo jawabai. Akwai wa'yansu da muka san inda suke amma ya ɗauki shekaru biyar. kafin a je an samu su bakin ciki lokacin da wani abu ya faru ba a bi sau bane kuka da zanga-zanga duk faɗin duniya. Ku biyo mu ku ji labarin sace ɗaliban Chibok a takaice. A kashi na biyu a labarin ɗaliban Chibok a takaice, kun ji cewa iyayen waɗannan ɗalibai suna ta samun labarai na cewa ana ta yawo da waɗannan yara ba tare da jami'an tsaro sun yi wani yunkurin ceto su ba. An yi wajen uh, kukawa da su an yi wajen mangono eh, muna da masana gare inda aka kai su da kuma yan rajin bring back our girls a zanga-zanga su ta farko a abuja ka tuna fa an kwashe su da dare da zani guda a jikinsu da yadda irin wannan zanga-zanga ta yaɗa har zuwa kano an yi musu aure ana haka ne a damuna da 'ya'yanmu da ketare iyaka zuwa sudan in nigeria haka da from egypt egyptians mutuwa a damuna da matanmu kuma har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin sace waɗannan ɗalibai balle kuma shugaban ƙasa ko wani babban jami'an gwamnati ya fito ya magana akan wannan lamari a hukumance. Ran biyar ga watan Mayu, matar shugaba Goodluck Jonathan, Patience Jonathan, ta ɗora wa gwamna Shitima alhakin sace ɗaliban Chibok. There is God. There is God in everything we are doing. A karan farko shugaba Goodluck Jonathan ya fito ya amince cewa an sace waɗannan ɗalibai ran shida ga watan Mayu. inda ya faɗa a gidan talabijin cewa ya yi alkawari da abin da za a yi zai yi domin a ga an ceto su. A yammacin wannan rana ne kungiyar Boko Haram ta ɗauki alhakin sace ɗaliban Chibok. Wai na kawa yarinya a makarantar Boko wai ya dame ka. Zuwa da ran shida ga watan Mayu, zanga-zangar Chibok ta yaɗu zuwa Lagos. Da birnin Abeokuta. Da ma Kalaba. duk dai a wannan rana ne majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa idan dai har 'yan bindiga suka sayar da mata kamar da suka alkawari to za ta neme su kuma ta tuhume su da laifukan yaƙi ko shekaru nawa za a yi. ran bakwai ga watan mai ne fadar shugaban kasar amurka ta white house ta fito ta bayyana matsayin shugaba obama dangane da sace waɗannan ɗalibai na mata. the president has been briefed several times and his national security team. Yace an shayi wa shugaba Obama bayanin aukuwar wannan al'amari kuma masu lura da matakan tsaron cikin gida na shugaban suna ta nazarin wannan al'amari kud da kud. Duka wani rana ne Prime Minister China Li Qingyang ya gana da shugaba Goodluck Jonathan ana dab da fara taron tattalin arzikin duniya a Abuja inda ya alkawarin taimakawa Najeriya da duk abin da China za ta iya yi domin nemo waɗannan yara. yayin da ake kammala taron tattalin arzikin duniya a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kasashe kamar Amurka da Faransa har ma da Isra'ila suka yi alkawarin ba da agaji wajen samu waɗannan yara. Ana wata ga wata ran tara ga watan Mayu, ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta ce shaidu da ta tattara sun bayyana cewa dakarun tsaron Najeriya wato sojoji sun san cewa fa 'yan bindiga sun doshi garin Chibok ran hudu ga watan Afrilu domin sace waɗannan ɗalibai amma suka ki ɗaukan mataki na rigakafi duk da gargaɗin da aka yi musu. a daidai wannan lokaci dai zanga-zangar chibok ta yaɗu a manyan biranen kasashen duniya kamar amurka da birtaniya da faransa da australia har ma da afghanistan a wannan rana na tara ga wata ne ganin yadda batun chibok ya mamaye duk kafofin yaɗa labaran duniya shugaba goodluck jonathan ya kafa kwamitin tattara bayanai domin nemo waɗannan yara na farko menene shi kwamitin na me ma'anan shi kwamiti na neman me kwamitin nan da aka sa wanda aka sa aka da a abuja da aka sa members na mutanen da suke zama a Abuja ne ne za su zo gaya Sabbiza Forest din ne su nemi 'yan matan ko kuma za su bi gida-gida su samu iyayen matan ne ko za su zo su zanna a cikin dan masu da su ci ne ko ko ni ban gane kwamiti. Mutumin da ya kira kanshi shugaban Boko Haram Abubakar Sheku ya fitar da wani bidiyo da ke dauke da yara mata da yawa inda wasu daga cikin iyayen ɗaliban Chibok suka gano 'ya'yansa a ciki. ran sha uku ga watan Mayu. Sha bakwai ga watan Mayu ne ranar da ake sa ran shugaba Goodluck zai ziyarci garin Chibok sai dai ya fasa ya nufi kasar Faransa domin ganawa da shugaban Faransa Hollande. If the president goes to Chibok today, does not solve any problem. maybe psychological problem of uh, uh media relevance. A ranar da aka yi uh, bama-bamai a Yanyan ta Abuja, a ranar nan ma wan safa ke yana kano har da 'yan raye-raye da aka nuno shi a talabijin wannan ya ƙara nuna ko oho da shi da masu bashi shawara ke yi ƙarshen kashi na uku kenan ku biyo mu a kashi na hudu ku ji ci gaban wannan labari na ɗaliban baka takaice.